Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko sashen house.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau laraba 22 ga watan mayu na shekarar 2019 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabar kotun ɗaukaka ƙarar zaben shugaban ƙasa a najeriya wato mai shari'a zainab bulkacuwa ta fidda kanta daga cikin alƙalan da ke sauraron ƙarar zaben shugaban ƙasa da aka yi a wannan shekarar Bayan haka za ku ji cewa a yau laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ya yi taron ministocinsa na bankwana kafin ya fara wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasa. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan shin ta yaya kuke gani za a iya bullowa kashe-kashen da ake yi a wasu sassan Najeriya. Sai a kira wannan lambar ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. aniyar da aka ƙudiri tsakanin fadar shugaban amurka ta white house da majalisar tarayya ta amurka ta cimma wata mashahuriyar yarjejeniya kan kan manyan aikace-aikace ta wargaje. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi shan hannu da 'yan majalisar wakilai na Amurka balle ma ya zauna a gana da su a zauren Oval na fadar White House da 'yan jam'iyyar Democrat a safiyar yau dinnan Laraba. A cewar waɗanda ke zauren daga bisani Trump ya caccaki shugabar majalisar wakilan ƙasar Nancy Pelosi saboda kalaman da ta yi tun da farkon yau dinnan inda ta zargi Trump din da abin da ta kira yunkurin rufa-rufa. Trump wanda ga dukkan alamu ran shi ya ɓaci sosai ya bar wurin bayan minti uku da inda ya nufi lambun Rose Garden da ke fadar White House inda ya sanar da wani taron manema labarai da aka gaggauta shiryawa cewa shi fa baya rufa-rufa. 'Yan sanda a Somalia sun ce tsohon ministan ƙasar Usain Elebe Fahiye na daga cikin mutane biyar da suka rasa rayukansu bayan da wata mota shaƙe da bom ta tarwatse a kusa da fadar shugaban ƙasa a Magadishu babban birnin tarayyar ƙasar. akalla mutane goma sha uku ne suka jikkata. mayakan kungiyar al-shabab sun ɗauki alhakin kai wannan hari inda suka yi bayanin cewa sun auna sojoji ne da 'yan majalisa da kuma sauran jami'an gwamnati kungiyar al-shabab takan kai harin bom a babban birnin tarayya a kusa da fadar shugaban ƙasa da otal-otal ɗin da jami'an gwamnati da 'yan ƙasashen waje kan ziyarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo ya ce ba zai amincewa duk wanda zai kawo rikici ga tsarin mulkin demokradiyyar ƙasar ba. Bayan da wani rikici ya ɓarke tsakanin 'yan sanda da magoya bayan Prabowo Sobianto. tsohon janar ɗin sojan ƙasar wanda ya faɗi zaɓe da aka yi kwana-kwanan nan. Gwamnan Jakarta ya ce akalla mutane shida ne aka kashe kuma fiye da ɗari biyu suka sami raunuka a tashin hankalin ranar Laraba. Ba za mu bayar da wata damar yin tashin hankali ba musamman ma waɗanda za su lalata ƙasar Indonesia. in ji shugaban kasar da aka zaba kwanan nan wato widodo yayin da yake ganawa da manema labarai inda ya kara da cewa 'yan sanda da sojin kasar za su ɗauki matakai masu tsauri a bisa doka hukumomi sun ce masu zanga-zanga sun ki watsewa yayin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin shawo kan mutane. domin su fita suna cewa watan ramadan ne kuma ya kamata su guji yin tashin hankali a lokacin wannan wata mai tsarki masu zanga-zanga sun yi sun sanya wuta a barikin 'yan sanda da motocinsu bayan haka 'yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zangar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. A yau Laraba ne shugabar kotun ɗaukaka ƙara mai shari'a Zainab Bulkacuwa ta janye daga shari'a kotun zaɓe da ake yi tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da abokin hamayyar hamayyarsa Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan mataki da mai shari'a Zainab Bulkaciwa ta ɗauka ya biyo bayan wata doguwar zama da aka yi a yau a kotun zaben kan buƙatar da jam'iyyar PDP ta gabatar a kan Justice Zainab Bulkaciwa. Jam'iyyar PDP ta buƙaci Zainab Bulkaciwa da ta janye daga ayarin masu sauraron ƙarar saboda mijinta zaɓaɓɓen sanata ne a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki. Adamin Chinwe Nnorom ita ce daraktan watsa labarai na jam'iyyar PDP. ta bayyana yadda suka ji da wannan mataki da mai shari'a zainab bulkaciwa ta dauka. to um, abun da ya sa dai ba wai dan ita mace ce ko kuma dan mijinta na siyasa kawai dai dan dai muna cikin siyasa mu kuma san cewar a cikin kasan najeriya abubuwa suna faruwa saboda haka don eh, mu gama lafiya aka ce to tunda abun ya zama mijinki na cikin wannan eh, jam'iyyar da yaron tako so saboda haka muka ce to don dai a gan cewar an yi da gaske ita ta ja ba so yanzu ta dai yanda ana neman ta yi don a the end of the day a san cewar an yi da gaskiya ba wanda aka takura ba wai an kore ta ba kawai da don san cewar to tunda muna jin tsoro da haka ga shi ta soka shine abun shi ma tsohon shugaban hukumar efcc alhaji nuhu ribadu shine ya wakilci shugaba Muhammadu Buhari a kotun ga bayanin ra'ayinsa. Mun yarda da abin da ta faɗa, mun gamsu ta yi abin da za mu ce taku ta nuna a kan cewa eh ita shugaba ce. Ko da shike sun kai kara sun kawo dalilansu duka. duk alkalan nan guda biyar duka suka tsaya suka ce abinda suka faɗa nan bai da hujja ba gaskiya ba ne idan kuma an ce ana bi ta hakan nan wani yiwuwa za mu kai labari ba wanda ma zai yi wani hukunci a najeriya amma ta ce tun da maganar ya zama haka an riga an fita gari an yi waye ba laifi ita ta ɗauki wannan shugabanci ta yi gefe ta ba da dama a ci gaba da wannan da wani wanda za a iya kawowa a wannan gaskiya ta yi abun da za mu ce sai dai mu ce allah ya saka mata ta yi gaskiya Eh, ta nuna dottaku ta nuna akan cewa ita shugaba ce kamar kusan president muhammadu buhari ya riga ya nuna akan cewa idan da mutum daya a najeriya wanda ya yarda da kotu yana ciki mai shari'a zainab bulkaciwa dai ita ce shugaban kotun ɗaukaka ƙara har yanzu kuma ita ce za ta zaɓi wanda zai maye gurbinta a kotun sauraron ƙaran zaɓen shugaban ƙasa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai muna na a birnin tarayya Abuja a yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi taron bankwana da majalisar ministocinsa da suka share kusan shekaru hudu suna aiki a kasar. Shugaba Buhari ya ce ministocin za su ci gaba da rike makamansa har zuwa ranar 28 ga wannan watan kwana daya kafin a rantsar da shi wani sabon wa'adin. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaban Muhammadu Buhari ya amfani da wannan damar bayan da aka baiwa kowane minista damar ya bayyana ra'ayoyinsa akan nasarori da kalubale da irin abubuwan da yake ganin an yi a shekarun nan hudu da kuma fatan alheri ga Najeriya. Shugaban Muhammadu Buhari ya ce ya iya canza ministocin ne a duk tsawon wa'adin da suka yi suna mulkin ƙasa tare saboda kamar da ya ce kowannensu shina da wata kwarewa ko wata basira ta musamman da zai iya bayarwa gudunmuwa domin Najeriya ta ci gaba. Don haka ne ya cire su zai iya kawo cikas ko tangarɗa akan cin moriyar irin wannan kwarewar tasu ko cancantar da Allah ya ma kowannen su wanda zai iya bayarwa domin ƙasa ta ci gaba. To bayan da aka kammala wannan tarurruka inda kowane minista ɗaya bayan ɗaya suka yi jawabi na musamman akan ayyukansu da irin goyon bayan da suka samu ga mulki na shuba Muhammadu Buhari da kuma irin nasarorin da ma'aikatunsu suka samu domin kawo walwala da ci gaba ga al'umma. Hadi Sirika ministan sufuri na sama a Najeriya ya mana ƙarin haske dangane da yadda ya ji akan wannan bukin da yau aka yi na ruhe majalisar ministoci ta Najeriya. Babban al'amari shi ne kamar yadda na faɗi a baya to yanzu an yi an gama wanda kowa ya baki kokarin shi kuma wannan aiki da mutum ya baki kokarin shi shine abin da zai dogara dindindin wanda mutane za su gani suna amfani da shi kuma alhamdulillah wannan karo na farko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi rawar gani abubuwa daban-daban daban-daban wanda ya yi waɗanda idan mutum ya alakari da su da yake kasan kwalwar dan adam ba ta rike abubuwa da yawa sai marubuta tarihi shi sanya suke sa abun a littafi in ka lura lokacin da wannan gwamnati ta zo ta zo ne a cikin rudani karancin kuɗin shiga dangane da wato man fetur ana samun ganga ƙasa da miliyan ɗaya sannan kuma ana saida shi kusan dala ishirin da wani abu bai ma kai ida kai talatin ba kuma tattalin arziki ya tsuke a lokacin da 'yan ta'addan boko haram suka yawaita da makamantansu su lokacin da kuma iya inda ake samun kuɗin shiga da kuma abin yi shine ta wannan fannin mai to alhamdulillah aka zo aka girgiza boko haram din nan bayan wannan kuma aka kawo tsaro inda ake haƙo mai din ana haƙo yanzu ganga sama da miliyan biyu ministan sufurin sama mai barin gado kenan hadi surika a tattauna da muka yi da shi a abuja a waje ɗaya kuma ministan muhalli mai sauka wato suleiman hassan zalma ya mana ƙarin haske akan irin yadda ya ji dangane da ayyukan da suka yi a najeriya da kuma irin goyon bayan da shugaban muhammadu buhari ya basu wurin gudanar da ayyukansu to alhamdulillahi da allah ya sa muka ga wannan rana muka karke wannan zango kuma shugaban kasa zai shiga zango na gaba a gare ni ba karamar dama ba ce a ce yau ka zama minista a tarayyar najeriya a wannan lokaci da ake ciki kuma kana cikin majalisar zartarwa har ma a ce kana tare da shugaba nagartacce irin muhammadu buhari to abin alfahari ne a ce lalle ka yi aiki tare da wannan nagartaccen mutum domin yi wa mutane kusan miliyan 200 ayyuka na ci gaba. E dama shi wannan abin da muka yi kamar waiwaye ne a don tafiya ina aka fito ina ake yanzu ina kuma ya kamata a dosa saboda haka shi kowane dan adam yana da abin da yake tsammani ya kamata a cimma a wani lokaci to shine kowa yake cewa to ya kamata in an yi kaza a gyara kaza in an yi kaza a gyara kaza so a wannan daidai ne dama da tsari irin wannan alhaji suleiman hassan zarma kenan ministan muhalli mai barin gado a gwamnatin shugaba muhammadu buhari bayan da aka kammala bukin taron majalisar zartawa na karshe na wa'adin shugaba muhammadu buhari na farko tun lokacin da aka zaɓe shi a shekara ta 2015 umar faruk musa amurka a abuja najeriya gaida Umar Faruk Musa. To masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ta yaya kuke gani za a iya bullo wa kashe-kashen da ake yi a wasu sassan Najeriya. Kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar. babban kare abin sa

yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Kaduna. To, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Kuna magana da Usman Tanimu ne mai rediyo da TV Bubban Dodo Zaria Kaduna State Tarayyar Najeriya. To muna jan ka. To alhamdulillahi ni ra'ayina bisa kan wannan al'amari na wannan kashe-kashe to aikin ba na mutum da ya bane. Mm. Kamar yadda a dace mu masu buga waya muke ta kiraye-kiraye a mai da waɗansu lokaci a hanyar irin masu unguwanni da sarakai a ƙara musu fawa. Sannan kuma ina goyon baya dauki 'yan banga daga cikin wato irin 'yan kato da gora din daga cikin al'umma domin mm. su ne suka san makuwa irin waɗannan mayagu za su iya taka rawa muhimmiya a ciki kuma kowa da kowa ya kamata ya tsoma hannunsa a cikin wani al'amari wannan abu ba na mutum ɗaya ne ba inda ana bukatar wani al'amari ba sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi duka kowa ya sanya hannun shi a cikin wani al'amari to insha Allah to mun gode malam Usman Tanimu har yanzu dai muna na a Kaduna to malam Bello Sokoto muna jan ka gaskiya sha ne tsarin ne ya fi ina ya ya tashi saboda gaskiya wannan abubuwan yawanci gwamnati su yi da haddasa wani abubuwa saboda ba su kula da tsaro sai da su dinga suna ba mutane ana shiga gida da ana fara wajen da banza ga wahala ga sace sace ga ga hari hari ana ka ko ina amma ta iko ana ta watsa a gidan rediyo ana fara ganda saboda haka wannan tsaro in dai za a samu tsaro cikin kujerin sai gwamnati sun dage sun ta mm. ake tsakanin da Allah har jama'a da biyu abin da aka tuna ana yau da gawo saboda Allah ga wannan dace a ibi gawa na kai haƙi a ta gidan gwamna gwamnati sun tsit ba abin da suke yi wallahi gwamnati sun yi a wannan abin yi da kowa wallahi saboda kuɗin da suke zamu na tsoro. To mun gode Bello Sokoto da ra'ayinka yanzu kuma har yanzu dai muna na a Kaduna. Hajja Maram Dauda barka da lasariya. Barka ka dai da wa muke magana. Sunana Mursala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jan kamala martala. To hajiya maram da kafin faɗa mafita sai na fara mika sako ga manya-manyanmu na arewa wannan rashin tsaro mu ce kawai a arewa ne kuma in har zai zamanto mun yi janarori shekaru aru aru mun yi manya-manyan 'yan sanda mun yi farfesoshi a arewa amma za mu ce da yawa daga cikin ba mu ce duka ba amma mafi yawa mu bai amfane mu ba tunda da Malam Murtala kana tare da mu? Malamar talako ko yana tare da mu? To yanzu kuma bari mu je jihar Rivers. Salamu alaikum dawa muke magana daga Rivers. To ina ga malami ko malama daga jihar Rivers layin ya goce har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'ana na cewa karfe 4 da minti 48. To da wa muke magana ne? a ta muke layin ya goce. Ibrahim ne wankin hula garin mai gwada akin ba. To muna jan ka. To gaskiya ni a ra'ayi na shugabannin namu na Najeriya sai sun yadda akwai abu biyu a kansu. menene abubuwa na sun yadda da ainihin kasar nan ke kan gaban su ba ainihin rayuwarsu da da su da yayansu ba na biyu su tuna da cewa duk wanda aka rasa rayuwar shi a sanadin suna akan suna mulki Allah fa ya musu hukunci a kan shi domin saboda ɗazu da safe akwai ɗan kaɗu da na faɗan da cewa Allah ya isa Allah ya ta faɗa su uku a rediyo na ji to wannan ma Allah ya san da ake musu ba za ta basu ba ma to abin da nake son tunatar da su kenan su yadda da cewa ƙasar nan ke kan gaban su sannan kuma su tabbatar da duk wanda aka rasa rai to sai Allah musu hukunci a kan shi ya ra'ayina kenan to mun gode malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu koma Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Ajiya Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo muna jan ka. To alhamdulillah ni abin da nake lura da shi akan wannan al'amari ya kamata a ce gaskiya al'amari duk inda waɗannan mutane ba kamar mu na Najeriya hmm. kamar bangaren mu na Arewa kamar Kaduna Katsina Zamfara to ya kamata duk kokarin da za su kawo wannan kashe-kashen mutane tana kawo ƙarshen shi saboda idan muka dauka gaga shugaban kasa ba ya kamata wannan abin ba gaskiya al'amari ya kamata ba ɗaya a duba wannan al'amari wannan abin Arewa ke faruwa kuma arewacin arewan arewa to bai kamata a ce wannan abin an yi shiru shi ba hmm. kuma duk mutumin da ya san akwai wani hannu a cikin shi ko da ke wani mutum da ya faɗa mana cewa cewa mu ne muka zaɓi wannan shugaban kafa don haka abubuwan nan da ake fama da shi ba zai kare ba to Allah da za mu amfani da wannan wata na Ramadan mu ta addu'a duk mai hannu a cikin wannan kace-kace Allah subhanahu wataala ya san shi kuma ya tona asirin shi kuma duk abin da ya kamata al'umma ya kamata mu dage da addu'a mu koma ga Allah wanda dole a tashi lafiya na gode Alhaji Musa Garo na gode to Allah ya sanya mu ma mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma za mu je Yobe Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Yobe. yawa kuna tare da bubuwan zam kasuwar maturu ni dai anan kira guda ɗaya zan yi zuwa biyu musamman ainihin shi shugaban kasa ya kamata fa ya duba wannan kiraye-kirayen da aka yi mun zaɓe shi ne domin mu samu ci gaba a najeriya zaman lafiya wuta noma da kiwon lafiya da su so sai gashi a wannan lokacin ana rasa rayuka na inna na musamman ma a eriyar zamfara da katsinan nan ya kamata shugaban kasa ya duba wannan lamari ya gani gaskiya fi su lahi idan jama'a suna cikin wani kunci wallahi tashi lafiya suna na buba wanzam kaso da maturu. To mun gode malam buba wanzam yanzu kuma bari mu je jihar Borno. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Malam Modu ne daga Borno. To muna jan ka malam Modu. Malam Modu Modu ne ce. Oh malam Madu to muna jan ka malam Madu. Eh, matsalan tsaro dai mu dai a borno kowa ya sani mu ne a gaba yanzu amma Allah ya sa yanzu an dan samu saukin abu to ta ya kake gani za a kawo ƙarshen kashe-kashe a sauran wasu wuraren eh, abin da ya kamata ya kamata a ɗauki 'yan banga kuma yanzu muna magana kan cewa birnin mu idan aka idan aka 'yan banga muna da wasu kungiyoyi ne a jihar borno state da ba malakar da mai ni mutumin bama ne akwai kungiyoyin da ya kamata a doki su irin su akwai wani kungiya da ana ce musu tafkes don suna da kokari sun san dajujjuka sosai idan aka daidai sun allah da muka muna ga matsalar mu na birnin allah da za mu ga kaciya. to malam Madu mun gode da wannan ra'ayi naka a nan za mu dasa aya ɗauka wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogo ma'anan na cewa karfe 4 da minti 52 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Da labarin Asamoah Jan wadda ya bada sanarwar murabusin sai daga Black Stars in kasar Ghana za mu soma labarin wasannin na yau. A shekaran jiya ne a samuwa Jan ya mika takardar yin murabusun ɗinsa game da yi wa Black Stars Ghana wasa. Wai menene ya yi zafi haka? Ko ciyan Black Star ne kusi afiya ya kudurci aniyar tuɓe masar shugabancin Black Stars. Shi kuma bai ji daɗin haka ba ya yi wasiƙa inda ya sanar da murabusunsa. Sai dai hakan ya jawo kace na ce tsakanin masu sha'awar wasan kasar ghana har sai da ya kai inda shugaban kasa kufu ado ya tsoma baki ya yi zama da kusoshin sha'anin kwallon ghana da mai koyar da black stars din wasa kusa afiya a ƙarshe da shugaban ƙasar ya yi wa asamwa jan magana ta tarho ya janye maganar murabusin ɗin nasa ya koma ya yi wa black stars wasa a gasar cin kofin afirka na shekara ta 2019 da za a yi a ƙasar masar sai dai a dalilin tsakani da shugaban ƙasar nana dankwa kufado ya yi ƙasar Jan ya amince ya kuma janye barazanar yin murabusin din ya ce a shirye yake ya yi wa black stars wasa a gasan na cin kofin afirka na shekarar ta dubu da goma sha tara saboda bai isa ya bijire wa roƙon shugaban ƙasa ba in ji asamuwa jan daga labarin asamuwa jan na sai Muduba wasu kasashen afirka da suke shirye su tare da bayyana sunayen 'yan wasan su da za su taka musu leda a gasan cin kofin afirka a kasar masar labari ya nuna cewar a cikin shirye-shiryen da take yi kasar kenya ta shirya tsab zuwa motsa jiki a kasar faransa da cikakken tawagan 'yan wasanta da za su taka mata leda a masar haka kuma kasar martaniya ta bayyana sunayen 'yan wasanta guda 25 ita ma kasar masar mai karɓar bakuncin wasan ta bayyana sunayen gwarajen nata wadda da su taka leda a gasar na shekarar ta 2019 sai kuma afirka ta kudu da ta sanya sunayen 'yan wasan baya da sun taba bugawa croatia da switzerland wasa lokacin suna yara cikin 'yan wasan su mutum talatin na gasar cin kofin afirka na shekara ta 2019 a kasar masar su ne nicola tavares mai shekaru 20 da joel mai shekaru 25 da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin na yau red wahanallah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla yanzu kuma ga tasirin azumin ramadan to gaskiya watan azumin ramadan wata ne mai mahimmanci kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowane watanni saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na alkur'ani a ce kahin karshen wata ko da safka guda ce a ce mutum ya samu ya yi assalamu alaikum to alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka sauka ma da musulmi wanda kuma ba ko annan mutane aka sauka ma shi ba sai mutanen musu alaihi salam to alhamdulillah muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin daɗi muna ibada muna jin daɗi muna karatun alkur'ani da wasu abubuwa sai dai akwai ɗan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa kasuwa saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta ubangiji bisa kan lamuran shi gaba daya to wasu yan uwanmu yan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara to saboda Allah da annabi abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara saboda domin duk abin da mutum za yi ya yi tsoron Allah ko ba haka ba akwai abin da zaka zo ka je ka nemo ka duk in ka samu abu da sauki to ka sai da cikin sauki To madalla kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Aniyar da aka ƙudiri tsakanin fadar shugaban Amurka ta White House da Majalisar tarayya Amurka ta cimma wata mashahuriyar yarjejeniya kan manyan aikace-aikace ta wargaje. shugaban amurka donald trump ya ƙi shan hannu da 'yan majalisar wakilan na amurka balle ma ya zauna a ghana da su a zauren oval na fadar white house da 'yan jam'iyyar democrat a safiyar yau dinnan laraba a cewar waɗanda ke zauren daga bisani trump ya caccaki shugabar majalisar wakilan ƙasar nancy pelosi saboda kalaman da ta yi tun farkon yau dinnan inda ta zargi trump da abin da ta kira yunkurin yin rufa-rufa. 'Yan sanda a Somalia sun ce tsohon ministan ƙasar Hussein Elebe Fahiye na daga cikin mutane biyar da suka rasa rayukansu bayan da wata mota shaƙe da bam ta tarwatse a kusa da fadar shugaban ƙasa a Magadishu babban birnin tarayyar ƙasar. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya ce ba zai amincewa duk wanda zai kawo rikici a tsarin mulkin demokradiyyar kasar ba. Bayan da wani rikici ya barke tsakanin 'yan sanda da magoya bayan Prabowo Subianto tsohon janar ɗin tsojan kasar wanda ya faɗi zaben da aka yi a kwana-kwanan nan. To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Nelson ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.